ban taɓa kai wannan lokaci a ce ban gaisa da Ubangiji na ba. Ya tashi yana layi, ilahirin kayan da ya sanya sun ɓaci, ya faɗa toilet ya yi wankan tsarki, ya yau alwala ya fito, ya fara ramuwar sallah. Bayan ya gama, ya jingina da gado yana tuno wani mafarki da ya yi yanzu daga kwanciyarsa. A fili ya ce ikon Allah, Allah ka amince min, ko don in nuna ma yarinyar nan kuranta. Asalinsu, Ustas ya kasance ɗaga Alhaji Abba mai jama'a. Mahaifin Ustas shahararren ɗan kasuwa ne ya yi fice a harkan sai da filaye da gina gidaje ya sayar matarsa ɗaya hajiya asiya sun haifi yara bakwai maza uku mata hudu daga nan haifuwar ta tsaya mata babban ɗansa abdullahi umar sai aliyu haka ta jere su ras bayan aliyu sai ta haifi maryam da ni'imatu habiba sai autarta bilkisu rayuwa suke mai cike da wadata da farin ciki yayin da yaran alhaji abba suka samu ilimin boko da na arabic mai zurfi Allah kuma ya sanya suna amfani da abin da suka samu suna kammala karatunsu Alhaji Abba ya buɗe musu manyan shaguna a cikin katafariyar kasuwar Central Market Katsina. Haka ya jere musu shagunansu gwanin kyau. Ya lafta musu dukiya, ya tara su, ya ba su keɗin shagunan. Ya ce, gashi nan, ya ba su halak malak. Yana so su zama masu zurfin nema, kar su zama masu rauni a hanyar neman halak ɗinsu. Kar ku ga na wadata rayuwarku, hakan ya zama sanadin da za ku yi tashar holiya. Gwara ku nemi naku don inganta rayuwarku da ta iyalanku nan gaba. Ya kara da yi musu nasiha akan su ji tsoron Allah, kar su yarda su yi almabazaranci don sun ga suna da dukiya. Sosai maganar tashi ta shige su, musamman ma Abdullahi da ke da ra'ayin riƙau. Tunda ya gama karatun shi ya zama ustas ɗin karfi da yaji, ko magana baya yi sosai kullum ka gansa, da cazbi a hannu abin har ya fara damun mahaifiyar shi. Wani hali ya tsoro da shi, ba damar a zauna ana fira, sai ya fara faɗa. Don ya tsani ya ga ka zauna da wani kuna fira, yanzu ya fara cewa ka ji tsoron Allah, ka daina maganar wani. Ko hajiyar shi ta yi ba kuwa ya ji sun fara maganan aminanta, yanzu zai ɗauko rediyon shi ya kura volin na wa'azin da ke nuni da illolin yi da mutane. A takaice dai Ustaz haka zai kashe musu firar nan sai dai a yi mata sallama a tashi. Tun tana kyale shi har ta fara mai magana sai ya jawo mata aya da ke nuni da haramcin hakan. Dole za ta yi shiru ta kyale. Ko kallo ba damar ya zo gida ya iske ana yi da gudu za ka ga ya so yana riƙe jallabiyarsa da ta zama kayansa na yau da kullum yana ce musu la alharam ya mai da sunna tv ko afirka dole za su hakura ko su zauna ko su tashi wani lokacin kannan shi mata kan babu wanda ke amfani da waya ya hana ko kawayensu bilkisu ya ga sun zo gidan yanzu ya dawo falo ya zauna da rediyon shi da ke cike da wa'azi ya kunna musu ya kure volume dole suka fice cikin kankanin lokaci rayuwarsu ta dawo ta takura mafarin hajiya ta ba da shawarar a buɗe musu shago kenan don ta samu ta sarara ita kanta yaron nata na masifar takura mata bayan sun karɓa sun yi godiya suka koma gida washe gari su ya fito ya bude shagon shi cikin ikon Allah zuwa shekara ɗaya su Allah ya sa musu albarka suka haɓaka yayin da Abdullahi ya fi su samun customers dan shi har ya sake bude wani shago kusa da shi ya samu wani yaro kanan abokin shi mai shari'a ya sanya shi a ciki cikin lokaci kankani shagon Abdullahi Ustaz kowa ya san shi dan in mace za ta shigo sayayya kansa na kallon gefe haka yake cinikin don duk karya taka shari'ar Allah. ‘Yan mata da dama na san shi saboda dukiyar da Allah ya mishi da kuma kyan da Allah ya bashi. Don fari ne sol, gashi da yalwar gargasa, musamman ma sajen da ya yi wa kyakkyawar fuskarsa kawanya gami da daidai na malamin sunna ya ajiye. Duk bidirinsu bai taɓa kallon su ba balle ya tanka. Da tafiya ta yi tafiya ya samu yaron unguwa su guda biyu ya kawo su shagon nashi ya koyar da su yanda ake kasuwanci sai mata ma sama da ashirin su shigo amma bai sani ba yana can yana karatun shi ko lazumi kullum idan shi a lumshe kamar sabon makaho dan duk kar ya bude ya kalli haram dan ya ce kasuwa matattarar sharri ce wata rana suna zaune da abokin shi mujahid dan Allah ya yi ustas da san faranta ma abokin shi sai dariya yake kamar ba shi ba ya ce wai da gaske kake mujahid wanda aka kira da mujahid ya kwashe da dariya ya ce wallahi da gaske nake kai ma ka jaraba ka gani ka ganin nan ce mata na ni dan gwamna ne wawuyar har ta yarda yanzu haka jira take in tura mata kuɗi za ta kitso ustas ya kwashe da dariya ya ce kai Allah ya shirya min kai abokina ko na ce kar ka yi da mutane ba ka bari sai ka yi sallama suka ci daga bayansu cikin wata tattausar murya da ɗaukan amo ustas bai san san da ya juyo ga baki ɗayansa ba har da tashi tsaye ya kwara ma budurwar da ba za ta wuce 'yar shekara sha bakwai ba idanu harshen shi ya mai nauyi wajen magana ya kasa ko da amsa mata sallama. Yarinyar ta bata fuska ta ce, Yadin hijab nake so ash ko zan samu. Ustas bai ce mata komai ba sai kansa da ya kaɗa mata. Ta ce abin yadi hudu. Ya karba kuɗin tare da miƙa ma Ahmad ɗan gidan shi ya ce yanka mata. Ya koma kujerar da yake ya zauna tare da dafa kansa. Mujahid ya ɗan rankwafo da kansa ya ce me ya faru abokina? Ko kana ciki ne? Da sauri Abdullahi ya ɗaga kansa don shi bai iya ɓoye abin da ransa ke so ba. gashi da gaggawa mujahid ya ce ta kwana gidan sauki ka sanya wa ranka kamar an yi an gama yau za ta haɗu da mazan fama abin da ban taɓa ji ba ka ce kana son wata yau ka furta kai da kanka ai ka san akwai kura wallahi abdullahi bai ce komai ba ya dokar da kansa kasa mujahid ya ce mai amma dai baka ɗauki kuɗinta ba ko abdullahi ya sakar mai da harara ya ce kawai don na ce ina son ta sai in ki karɓan na? me alakar soyayya da kasuwanci Mujahid ya yi tsaki ya ce ai kaji, kai matsalar ka kenan Abdullahi, ba ka iya haɗa alakar kuɗi da komai, maimakon ka kara mata kala biyu, ka haɗa mata da kuɗinta ka bata. Ai wallahi da sai ta fi ganin mutuncin mu ta tsaya. Abdullahi ya ɗaga mai hannu, ya ce dakata don Allah, a bar soyayyar, haba, yau haka kawai hakina ne ba, kuma nema nake ba da reba rana, sai kuma in bata, in ni yi niyya, ai zan bata. Ran Mujahid ya ɓace, ya ce to na fasa bin nata, kai ka bida dan ba zan iya da wannan matsolancin naka ba ina ma amfani ya karasa yana ficewa daga shagon baki ɗaya abdullahi na jin nauyi ya miƙe ya bita yana ji yana gani aka gama mata ta fita ta bar shi zaune sun kuye da kai bayan sati biyu abdullahi ya yi wata mahaukaciyar rama idan shi ya koma kamar kwankwalati sun yi mai luhu-luhu ba karamar azabar da shi son yarinyar da ganin farko da ya yi mata ya ji ta shiga ransa ba ganin zai hallaka kansa a banza ya yanke shawarar zuwa shagon mujahid don ya bashi shawara bayan ya dawo sallah ya yi tsinke a shagon mujahid tare da cewa shi kenan sai ka yi min yaji ko mujahid da ke waya ya datsa wayar ya ɗago ya zuba ma abdullahi harara ya ce wallahi ustaz baka da kirki kana son abu amma baka jin zaka iya kyautar ban girma ustaz ya bata fuska ya ce kai ni fa duk ba wannan ba baka ga yadda na koma ba wallahi ko abinci ba na iya ci don Allah abokina ka taimaka ka taya ni neman baiwar Allah nan mujahid ya kalle shi take ji tausayin shi ya kama shi ya ce ka damu an jima ka shirya za ka raka ni wajen wani abokina bayan an yi sallar magaraba ustas ya ce haba na ce ka yi hakuri mana ya ina maka maganan yarinya kana min maganan abokinka ko baka yi hakurin ba ne mujahid ya ce ya wuce kai dai ka shirya in kuma baka zuwa ba matsala Abdullahi ya tashi yana faɗin ba damuwa Allah ya kai mu, ya koma shagon shi. Bayan magariba, Ustaz ya yi shigar shi ta yau da kullum farar jallabiya da hular shi ta ɓanika ji hadisi. Ya hau mashin ɗinsa don shi bai da ra'ayin mota sosai. Ya yi unguwar su Mujahid. Yana zuwa ya faka a kofar gidansu ya ɗauko karamar wayarsa ya kira Mujahid. Bai ɗaga ba sai gashi ya fito da sauri. Ya sha wanka har da babbar riga ya sanya da farin gilas ya yi kyau sosai. Mujahid ya ce afuwan abokina. bai karasa ba ya saki baki yana faɗin wai me yasa kake wulakanta rayuwarka ne abokina ya Allah ya yi maka sutura kai ke ma sai data maimakon a ga samfari a jikinka amma za a ganka haka kullum da hula kamar ka kifa shi sai jallabiya kai ba limamin gwartaye ba ustas ya ce subhanallahi ya kake aibanta shigata bakina kaga da goro ko jikina kaji yana tsami duka ba ko ɗaya hasali ma kayan nan yau na fara saka su mujahid ya ce to wallahi na fasa zuwan koma gida kai ma da baka shirya zuwa ba ustaz ya yi shiru don haka nan ya ji yana son fitar da mujahid ya sa mai rai cikin sanyin muryarsa ya ce shi kenan, hau mu je in canja kaya mujahid ya ce to wallahi har ma mota sai ka ɗauka da kuɗi ko da dubu biyar ne don ba karamin wuri za mu ba ustaz ya ce kai a bar tafiyar haba sai me ya fara kokarin da mashin ɗinsa Mujahid ya ce ba matsala ta bane matsalar ka ne don wajen wacce za ta nemo maka yarinyar da kake so zamu ga ko karuwar ka ce Ustas ya ɗan yi shiru yana nazari zuwa can ya ce mu je ba komai. Mujahid ya haye suka koma gidansu Ustas Suna zuwa suka isa har falon su Mujahid ya tsaya gaida hajiyar Ustas. Ta amsa cikin farin ciki tare da faɗin Mujahid. dan Allah ka rinka ce ma abokinka ya shiga irin taka. Wallahi ni ba ma na ganewa yana canza kaya ko baya canjawa. ko yaushe jallabiya fara kamar gawa ko ɗan canji babu. Mujahid ya ce yanzu ma abin da ya maido mu kenan. Don wata yarinya ya gani yana so. kuma yanzu za mu je wajenta. Da a haka zai je, na ce dawo gida mu canza. Hajiya ta riƙe baki tare da faɗin alhamdulillah, Ustas ya kusa aure ma huta. Allah ya bashi wacce za ta yi hakuri da halin shi. Mujahid ya ce amin tare da tashi, ya bi Ustas ɗakin shi. Yana zuwa ya iski Ustas ya sanya wata bakar jallabiya da ta haska farar fatarsa, sai dogon wando shi ma baki, ya ɗauki hularsa ya sanya. Mujahid ya watsa mai harara tare da faɗin wallahi baka isa ba. Haba, sai ka ce kwarto, kai in ba shi kasa ba, ba ka jin daɗi ustas ya yi shiru bai ce komai ba mujahid ya karasa wajen wardrobe ɗin ya ce masha Allah ganin kaya ne ga su ɗaure guda wardrobe ɗin mai shida ce cike take dam da kaya sai gefe guda kuma duk jallabiya ne haka mujahid ya ɗauko mai wata da kakkiyar wagan bari ashkalo ta sha aikin hannu mai masifar kyau nan ya fiddo mai da ita bayan da ustas ya iya haka ya sanya kayan da mujahid ɗin ya miko mai ga takalma su ma ya sanya masha Allah ita ce kalmar da ta fito daga bakin ustas ɗin da kanshi ya ce abokina babu abin da zan ce da Ubangiji na sai godiya gaskiya alhamdulillah mujahid da yake ta zuba ma ustaz foto ba tare da ya sani ba ya kalle shi ya ce kai kake neman kashe kanka ko larabawa suna sirka kaya amma kai kullum da jallabiya kamar wanda aka yi wa shayi ustaz ya kalle shi ya yi murmushi mujahid ya ɗauko turaren ustas ya fesa mai sosai a jiki ya zaro ke ɗin jip ɗin motar ustas ya ce to je. ustas ya biyo shi yana gyara babbar rigar da ta masifar dacewa da kyakkyawan jikinsa suna sakowa ga baki ɗaya kannan shi suka saki ihu da gudu suka tashi suka makalkale shi suna murna bilkisu ta ce ku tsaya in muku hoto mana don allah yaya abdullahi ka tsaya in muku ustaz ya daka musu tsawa tare da faɗin me haka za ku wani kankame ni kamar ba manya ba karfa ku ga uwarmu ɗaya mu ɗaya ku ce za ku rinka abin da ba shi bane ba wannan bai dace ba take suka sha jinin jikinsu suka fara neman matsawa Hajiya da ta shagala da kallon ɗan nata ta ce kai tsaye a yi muku kaji na ce, ai shi foto ana yin shi ne don tarihi, don haka ka tsaya na ce, umarni na baka ba shawara ba, ni ma bari in yi so in zo a yi da ni. Abdullahi ya sun koyar da kansa ya ce, ki hakori. ku taso. Cikin murna suka tashi suka je cikin nutsuwa mujahid ya rinka haska su har suka gama suka fita. Suna fara tafiyar mujahid ya miko mai hannu ya ce ba nan ya faɗa yana ɗaure fuska. Ustaz ya zaro 5k ya bashi. Mujahid ya fita ya shiga shago ya siyayyan kayan zaki da ya san mace na so. Ya dawo ya ajiye. Ustaz kaɗan-kaɗan ya ce subhanallah dan zuciyar shi mugun duka take. Sun je wata unguwa mai suna dutsen safe saman Lagos suka tsaya. Mujahid ya ɗauko wayarsa ya ce na zo wajen gidan ruwan da kika faɗa min ba a jima ba wata budurwa ta buɗe wata madaidaiciyar kofa ta fito ta sha bakar hijab ɗinta har kasa ta karaso wajen motar da sauri mujahid ya fito yana faɗin ranki ya daɗe nan suka gaisa mujahid ya kwankwasa glass ɗin ya ce ma ustas ya fito mana ustas ya buɗe ya fito yana tafiyar shi cikin nutsuwa ya iso wajensu kanshi a kasa ya yi tsaye mujahid ya ce ka ɗago kan mana ustas ustas ya girgiza kansa tare da cewa haka ma masha Allah mujahid ya ce aisha baki gaida abokina ba ta ɗago kyakkyawar fuskarta ta zuba ma ustas da kanshi ke kasa ido ta ce ina wani ya kasuwa da sauri ustas ya ɗago fuskarsa don ba zai taɓa mantawa da wannan muryar ba a karo na biyu cikin tarihin rayuwarsa. Ya amsa yana kallon Aisha, ya ce dama nan kike? Ta ce e? ya shiru bai ce komai ba, don bai san mai zai furta ba. Mujahid ya ce to ni na sauke nawa, saura naka. Ya juya zai koma mota da sauri ustas da dukkanin jikin shi ke rawa, ya jawo rigar Mujahid yana girgiza mai kai alamun roko kar ya tafi. Mujahid ya kwaɓe hannun shi ya shige motar yana dariya. Aisha duk ta lura da abin da yake yi, don ilahirin halin shi Mujahid ya faɗa mata, da ranar da ta bar shagon Mujahid ya tare ta ya samu ya shawo kanta har ta amince ta bashi namban wayarta. Daga lokacin ya faɗa mata abin da abokin shi ya ce, ta ce ta amince ya faɗa ma abokin shi Ustaz ɗin sai ta bayar da gudunmawarta ta ce babu matsala ta yarda tana son shi shi yasa mujahid ma bai tsaya sauraren shi ba yayi gaba aisha ta yi gyaran murya ta ce sannu ustaz ka kasa cewa komai ustaz ɗin jikin shi ya sake ɗauka rawa ya ce am, am dama ke, ke, nake jira ya faɗa cikin in'ina aisha ta bushe da dariya ta ce halakai sabon shiga ne ustaz ustaz da bai fahimta ba ya ce a'a sanyi nake ji kawai da sauri ya ce astagfirullah za ki sa in yi karya aisha ta sake kwashewa da dariya ustaz ya ɗago idanuwan shi yana kallanta kyakkyawa ce ajin farko fara ce sol ga dogon hanci idanta manya ne sai ɗan karamin bakinta da jajayen lips ɗinta suka yi mai kawanya in ta yi dariya za ka ga wushiryarta mai kyau ga ta ma'abociyar fara'a ganin farko za ka ganta kamar tana da faɗa amma in ka zauna da ita za ka fahimci ba ta da matsalar rayuwa ustaz ya ce dama na ce ina son ki aisha ta saki baki tana kallon shi wai dama na ce ina son ki ta maimaita aranta ta ce to na gode zan shiga gida ustaz ya ce to baki ce komai ba kuma in babanki na nan ki faɗa mai gobe iyayena za su zo aisha ta zaro ido ta ce su zo a yi me ustas ya ce to ni dai ba wasa ya kawo ni ba gaskiya auren ki zan yi nan da wata ɗaya ko sati biyu wata iriyar dariya ta kama aisha jin abin da ya ce take ta mai da ustas mahaukaci ta yi ta mishi dariya duk ya bi ya dare ce ya ma rasa ina zai sa kansa dan gani yake kila ya saki layi shi yasa take mai haka da kyal aisha ta sai da dariyarta ta ce wato aure nan da sati biyu ko saboda ga diyar roba to gaskiya ba zan iya ba in sauri kake zaka iya zuwa masallaci akwai waɗanda ake sanarwa ana so a yi gaggawar aurar da su ta juya za ta shige gida dan a take ta ji ba za ta iya zama da shi ba lokaci guda ya fita a ranta ita da take karatun novel na Hausa tana jin yadda ake zabga soyayya shikenan daga zuwan shi yau kawai sai maganar aure cikin sauri ustas ya bi ta tare da faɗin dan allah karki min mana ni ban san me zan ce miki ba sannan ba iya soyayya nai ba ni dai buri na ki amince min kawai in aure ki aisha ta juyo a fusace dan ya fara kular da ita ta ce haba ba na yi dan allah malam ko dole ne haka kawai to bari ka ji akwai wanda nake so yake so na wallahi ba zan yi auren kashe kai ba kai ga ka ustas baka iya kalamai ba ko wato gwara kawai ka aure ni ka sa ni a cikin gidanka ka tafi ka kyale ni to gaskiya ba zan iya ba ta shige gida Ustaz ya cire hular kansa tare da faɗin hasbunallahu wa ni'mal wakim hakika akwai mishkila a nan wato ashe ka zama ainihin ɗan duniya ma yana da rana to ni me zan ce da Aishatu ya subhanallahi hakika ba zan iya barin ki ba malama Aisha saboda ina wato ainihin son yar kakkaurar mace daga bayan shi ya je an saki dariya ustaz ya ce subhanallahi ya Allah wane ne ke ainihin son rikita ne mujahid ya sake kwashewa da dariya ya ce aisha ya ustaz afuwan na wato ainihin tsorata ka ustaz ya yi tsaki tare da cewa a zahirin gaskiya bai kamata kana tsorata dan uwanka musulmi ba dan sarai na san cewa ka san hakan haramun ne amma ba mishkila na yafe ma mujahid ya yi dariya tare da faɗin abokina sai haka ta faru ha ha ha ya saki dariya ashe ka ga ranar mu kenan wallahi ina alfahari da kalamaina ni na san ban kai ka kuɗi ba amma wallahi za ka iya zuwa wajen ɗiyar shugaban ƙasa ta ki kula ka ni kam da ban kai ka kyau da kuɗi ba tsab za ta kula ni har ma in na so in yi amfani da damar in gasa mata aya a tafin hannu saboda mace na son ka nuna mata kulawa ka tarairaye ta ka nuna mata babu na ɗayanta ka zama mai iya rarrashi a duk sanda kaga za ta shiga damuwa da haka za ka zama zakaran gwajin dafi a wajenta amma kai kullum kai a cikin tulu ba ma dole ba ta kisan ka ba sai ka wuce mu je ai Allah ya haɗa ka da ustaziya yar uwarka tunda ita wannan yar soyayya ce Ustaz da idanun shi ya yi jawur sakamakon kanshi da ya fara sara mai, saboda ko kaɗan baya jin zai iya hakuri da soyayyar Aisha, musamman ma yanzu da ya kara kallanta, miƙin soyayyarta ya sake mikewa a cikin zuciyar shi. ba zai taɓa yarda ya yi wa kansa babban illa ba ta hanyar rasa ta ba bai tsaya komai ba ya faɗa gidan da Aisha ta shiga tare da rafka sallama Mujahid ya rinka dariya ganin Ustaz ya fara zama soko a kansu har da faɗawa gidan mutane Ustaz ya yi sallama ta kai goma kana ya ji an ce waye ya ce Abdullahi bin Abba mai jama'a ne wata dattijuwa da ba za ta wuce shekara arba'in ba ta fito sanye da hijab ɗinta har kasa ta ce daga ina bawan Allah Ustaz da bai ji daɗin ganinta ba, ya so a ce mai gidan ne ya fito zai fi sakewa. Kanshi a ƙasa ya ce don Allah in ba damuwa hajiya, me zai hana mai gidan ya fito? In faɗa mai abin da ya kawo ni, amma in na ce in yi wato ainihin magana da ke, hakika na keta dokar musulunci ya faɗa yana ƙara matsawa can bakin kofar waje. Cikin ɓacin rai matar ta ce, Awo, Ustaz muka samu? To maza makabarta lokos ka kira shi sai ku yi magana. Bom, ta tura kofar da ƙarfi. Ustaz bai san san da yayyo waje a guje ba yana hasbunallahu. Mujahid ya kwashe da dariya tare da cewa Subhanallahi Ustaz me ya faru ko jefo ka akai? Ustaz ya dafa kansa tare da cewa shi shikenan in an ganka Ustaz ba za a taba san ka ba ana maka ma kallon wani gara-gara dan kawai muna bin ka'idar addinin mu. Mujahid ya ce hum ruwa kake tsillin wallahi a wannan zamani mace kalamai take bi ba wai kyau ko kuɗi ba don haka in ka shirya yanda za ka yi ka yaki soyayyar Aisha za ka iya tsayawa in tsara maka yadda ya dace in kuma baka shirya ba to za ka iya sanyo jallabiya da cazbaha kullum ka zo ita kuma ta kora ka yawwa wuce muje ustaz ya ce ya subhanallah hakika na shiga cikin wato ainihin shaukin ƙaunarki ya aishatu insha allahu zan kauce hanya ta ainihin wato 'yan kalamai don in faranta ranki. Allah ma shaida ta ne zan yi haka ne dan faranta ran iyalina insha Allah Mujahid ya ce kanka ake ji mahaukaci ya faɗa rijiya ya ce ni wanka nake.